Damana ta tunkari zuwa ta inda tuni aka soma ƙididdige sakamakon nata a cikin gundumar Kance yankin Zandar. Ga halin da ta bayar an samu gamsuwa kamar yadda daraktan gidan gona na gundumar yake faɗa. Damunar ta safka a fadin departement din a cikin kwanaki goma na farko na watan Juwan. A wannan lokaci ne lahirin garuruwa 273 inda ake noma a yankin suka yi shifka. Ana samun ruwan sama sosai ko ina kuma a kan lokaci. Shifka dai ta bunƙasa kamar yadda ta kamata. Hujjar bayar da wannan saran ta dangantu da ganin sabon wake a cikin kasuwa da kuma faduwar farashin nasa. Daraktan gidan gona na Kance, Magaji Shemau, dauke da ƙarin bayani. Farashin wake ya sauka ana samun tiyar sabon waken a dala 130 zuwa 140. An shuka waken ne akan lokaci wanda hakan ya bashi damar bunƙasa ya kuma nuna a ƙarshen watan Utu da ya gabata. Duk da wannan sa ran an gano shigar harin kwari a garuruwa 46 cikin jimillar garuruwa 293 da ake noma a shimfiɗar gundumar a cewar magaji Shemau. Da yake tuni hatsi ya fara nuna, muna wayar da kan mutane domin su soma yanke zangarkun da suka yi da nuna. Muna nan kuma muna sakin wasu abubuwa masu hallaka kwari da ke kashe tsutsar. An sake shi ne a cikin makon nan. Mun riga mun tura jerin sunayen garuruwan da lamarin tsutsar ya shafa. Eh, Wace kimantawa za a iya yi dangance da sakamakon da aka kididdige a ƙarshen wagga mana ta 2018 ga abin da magaji Shemo yake faɗa. Hasashen damanar bana mai kyau ne idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata. Idan ruwan sama suka tsaya daidai 15 ga watan Satumbar, za a samu kashi 36 cikin 100 na albarkatun gona mai kyau, kashi 49 cikin 100 mai dama-dama, da kashi 11 maras kyau sosai, da kuma kashi 4 cikin 100 na banza. Amma idan ruwan sama suka ci gaba da sauka har zuwa karshen watan Satumbar, nan muna sa ran samun kashi 85 cikin 100 na albarkatun gona mai kyau, kashi 11 mai dama-dama, da kuma kashi 4 da basu su da kyau sosai kina a jimlice sai in ce akwai alamun damunar bana za ta yi kyau fiye da wadda ta gabata